بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على حبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أركم ده wannan yammaci na lahadi 28 ga watan rajab jiran annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina shekaru 1447 wanda kuma hakan ya daidai da goma sha takwas ga watan janairu ɗan dubu biyu da ashirin da shida miladiya a ci gaba da darasinmu na tarihi kamar yadda aka saba muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka domin karanta wannan littafi na hikmatun minar tarihi kuma a darasin da ya gabata mun cike wato ƙarshen wato shafi na ɗari biyu da uku wanda hakan ya kai mu wato ƙarshen fasari na biyu wance babu na biyu a cikin littafin ta ɗauki tsawon lokaci muna karatu a cikin wannan babi wanda babi na farko shine babin da ya magana a kan al'adasu tarihiyya wato ababe da suka faru na tarihi tun daga rasuwar mafificin halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har ya zuwa wato shekara 61 bayan soma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah daga nan kuma suka shiga babi na biyu wanda ya magana akan adalatu sahaba cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adilai ne wancan babi na farko shi da kika su mafi tsoka a ciki to wannan na biyun yawan shi bai kai na farko ba to a yau insha Allah tabaraka wa ta'ala zamu tashi a babi na uku shine man al khalifatu ba'da rasulillah sallallahu alaihi wasallam wai wane ne khalifa bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne khalifa wannan shine babin da zamu magana akai insha Allah ta'ala kuma a cikin wannan babi kafin mu fara fasali na farko akwai abin da ake cewa at-tamhid tamhid shine shimfida ana fahimta shimfida a dan maka wani shimfida da wasu bayanai wanda za su haska maka abin da ake so a karanta a ciki malam yace ajma ahlus sunnati afwan zamu ga tamhid din a shafi na 206 206 bai ci ajma a ahlus sunnati ala anna al-khalifa ta ba da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abubakar al'umma sun yi ittifaqi cewa khalifa bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi shine abubakar wa khalafa fi zalika shi'a amma ɗan shi'a sun saba da wannan ijma'in na malamai fahimta ghayrahum ma'ana sun saba ma wasu su faqalu suka ce inna aliyan aula bil khilafati min abi bakr wa umar wa usman kaji magana da suke suka ce wai aliyu shi ya fi cancanta da khalifanci sama da abubakar da umar da usman kurwa a wurin yan shi'a amma malamai wanda ba shi'a ba sun yi ijima'i ta fata ana fahimta malam ya ce wa annahu huwa al-khalifa ta bada rasulillah kuma suka ce lalle aliyu shine khalifa bayan rasuwan manzon Allah mubasharatan suka ce kai tsaye bila fasl ba tare da wani ya shiga tsakanin annabi da aliyu ba a sai an samu abubakar an zo an samu umar an zo an samu usmanu sannan a samu aliyu ba a bila fasl annabi na rasuwa kai tsaye aliyu ne shugaba aliyu ne khalifa shi ne nan bila fasl za ga cikin littafansu ma har waye su ita ce bila fas Ba a sa lamun din ba ba fasun ne sun gani kada wani ya gitta an fahimta wannan shine fahimtar su kuma shine fata wasu su yan shi'a واستدلوا ببعض الأدلة التي وردت al القرآن أي har ma suka kafa hujja da wadansu daga cikin dalilan da suka zo cikin al alqur'ani mai girma wa fi kutubi ahli sunna kai har ma cikin littattafan ahalus sunna wanda su fa shi'a ne amma suka fi hujja da littafai da suka zo cikin ahalus sunna sawa'an fi inda bukhari shin waɗannan dalilan suna cikin sahihul bukhari ne ko muslim ko suna cikin muslim ne kun san dai bukhari da muslim ba na yin shi'a bane to sun kafa hujja da su au gairihima ko ko suna cikin wasu daga cikin littattafai kutubus sunan ne min ashabi sunani wal daga cikin littattafai na sunan sunan abi dawuda sunan tirmizi an gane ko sunan ibn majah sunan nisa'i ayyuka suna cikin masanid ne musnad ahmad musnad tabarani musnad abi ya'la musnad kaza duk wayannan masanid din sun kafa hujja ko ma ina ne ba abin ma'ana ba ana nufin duk daga cikin wayan littafin sun kawo hujja bane ko daga ina suka samu cikin littafin na ahlus sunna suka za su kafa hujja su da dalilin su da yasa suke garin aliyu shine khalifa bayan manzon Allah wa hadhihi al adilla ana ke waɗannan dalilai an bai jana ku sanadkuru ahammaha za mu ambaci muhimmai daga cikin dalilai wa asahhaha da mafi ingancinsu sun manubayyinu mada dilalatiha alal muradi daga nan sai mu bayi mu yi bayanin wato yanayin yadda dalilan suke nuni akan hujjar cewa aliyun shine khalifa wanda su ahlus sunna suka ba hujja da shi wa naqulu kadhalika ko abinda zamu ce shine inna aliyan radiyallahu anhu ghaniyun 'ala al-itra ali ibn abi talib Allah ya kara masa yadda ya wadatu a yabe shi itra shine yabo a yaba maka a ce kai kaza ne baya bukatar sai an wanke shi an yabe shi sai an dauka kashi ya fi ƙarfin wannan domin shi ba Allah ne ya riga tsarkake shi kuma ya ɗaukaka shi misali ya wadata ni da kai ba kowa ba mu muke bukatar a yabe mu mu muke bukatar a ce mu kaza ne mu kaza ne ko ba ka bane amma ni baya bukatar wannan fa huwa sijru rasulillah matakin farko ma shi sirkin manzan Allah ne wani irin daraja ta wuce a ce kai sirki ne na annabin rahama annabin ƙarshe cikamakin annabawa zababban Allah jagoranta dukkan halittu kai sirkin sa ne su ne kike ne a kuma ko anan aka tsaya idan Allah ko a Najeriya aka ce kawai kai sirkin shugaban ƙasa ne a ina ganin ana ganin sai din Allah ko gwamna ne ma ko ko ciyaman din garin ku ne aka ce sarkin ka ne malai ayyub ya kake ji a za ka ji kamar kai din wani masu Allah ko ba shi surkuta surkuta ne surkuta ne kawai ma'ana bigaddin nazar cewa yasta ce kake aure ko kanwarsa kake aure ko mahaifiyarsa ma kake aure ko yasta ko wace ce tashi ko innasa ko gwaggwansa in dai akwai surkutan ta gitta kawai kana jin wannan kariyolisi da wani audacity da yake zuwa maka da cewa ya eh, fa akwai su rubuta tsakaninka da wani ko ba haka bane shi ne shi da malam yake cewa na farko aliyu sirkin manzon Allah ne ala khairi banati kuma a cikin surkutan ma da aliyun yayi da manzan Allah a cikin zaɓaɓɓun 'ya'yansa Akwai fa ƴaƴan manzon Allah duk ba zababbu ne dukkan zababbu ne amma wacce ta fi soyuwa ma a zuciyar shi ita ce na na ma Allah ya ƙara mata yadda saboda bai ta zama zababbiya zababbiya ce annabin ya ce ita ce sayyidat nisa'il alamina a halin janna abuwa ita ce shugaban matan aljanna ita ce fa mata shi to me yake nema Allah alan anan ma yanzu aka ce matar ita ce shugaban da awa ya rage ne sai ka ta kaman wani sai ta ce shugaban da awon hayin malam bello ta ce shugaban da awa ta rigasa ta ce shugaban da awa ta igami ta jihar kaduna ta kaza ta kaza ta kaza akwai wani jin daɗi da jin kai ma kana da wani matsayi ko irin ta dan fulani dan eh, fulani yana girman kai yana da gawa yana fankama ina jin cewa shi wani ne tare da cewa ni ma faɗan fulani ne aka ce wai kai jayi bai sa kake da girman kai sai ce ai abin da ya sa ku ina girman kai saboda matar da ke wa matar sarkin garin mu kitso kawar mata ta ce ita ma kifiyar kawar mata shi ce saboda shi ma yana da jinin sarauta shi yasa yake girman kai saboda haka nana fadima ita ce shugaban matan aljanna kuma Ali ne mijinta a ƙarƙashin wannan fa ko da mu ci gaba da karatu ba mu kalli gefen wannan maganan na darajar matarsa da aka faɗa ya isa kaɗai wallahi shi kaɗai ya isa kai amma shi kenan ya ƙare kansa shi ne bai tsare ba ƴaƴansa da suka haifa da shi da ita su ne shugabannin samari kuma aljanna duk da bakin mazan Allah duk waɗannan ba su isa mutum daraja ba a gani malam ya ce huwa ka kazalika ibnu ammi rasulillah sannan kuma ƙara da cewa shi an ammin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama wa rabi'ul khulafa'ir rashidin kuma shine na hudu fa a cikin khalifofi ar-rashidin khilafar ali tana cikin rashida annabi ya fada khilafatin rashida sai ka fada, ina ce na fada muku abinda malamai suka ce tun a farkon littafin nan a malamai sun ce idan za ka yi magana a kan tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tarihin annabi baya karewa daga mutuwar manzan Allah sai ka kai karshen shekaru 30 bayan shi zuwa khalifanci Abu wato Ali ibn Abi Talib ko ba haka wani wanda Ali ibn Abi Talib ba mun san ya bar watanni shida wanda Hassan dan shi ya karasa sai ka cika da 30 din na fasar na tarihin annabi yake karewa saboda ya ce alaikum bi sunnati ne وسنة الخلفاء الراشدين na من بعد عضوا عليها بالنواجذ هذا يشكو يرقو دسو ترى ما حقو رو rike shi gam da sulmun haƙoni in cutarci abu ka kama a sai dai kan cikin na'ura ba ka kama abu da nan ai zai iya fita amma ka ka da sulmun haƙori ta sunnar abai halifofin shi da yi ka yi riko da ita da sulmun haƙora da mola to aliyu yana ci kuma bayan su ne annabi ya ce sai mulki Allah ki ba wanda yake shikenan baya ga nan malam ya ce wa fada'iluhu kathira falalolinsa da darajar shi tana da yawa walakin al ta laysat fi dhikri fada'il ali amma al'amarin ba wai wajen kawo falalan aliyu bane fa hadha amrun mufarrughun minhu wannan wani abu ne da an riga an gama shi an wuce wurin ɗan shi ku ne kuka zo kuke abubuwa daga baya amma batun wai daraja aliyu duk wani musulmi na kwarai ahalus sunna da wanda ba ahalus sunna ba inda dai musulmin kwarai ne ko baka kira kanka ahalus sunna ba ka san shi aliyu na abi dalil mutum ne mai daraja amma ne da wuce wurin wani abu da kake so ka kawo sabo kai ne za ka yi wani abu amma abu ne an sani wannan ba ta shi ake ba ba ta abu ba ne wannan mara yake cewa fa hada amrun mafrugun minhu walakin alqadiyata amma abin lura shine yadda abin yake shine al-nazaru fi hadhihi al-fada'il mu kalli wa'annan darajojin mu kalli wa'annan falalolin da yake da ita hal tadullu ala anna aliyan aula bil khilafati mimman sabaqahu am la shine abin tambaya duk darajar da muka san aliyu na da shi shin wannan falalar tashi da darajar tana nuni akan cewa ne shi ya fi cancanta ya zama khalifa sama da wani kafin shi ko kuwa a yaya abu yake shi ne tabin da ya kamata mu kalla kalli zaɓe misali nan baka da ake yi ka kan nan mai girma mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar wani capability da waɗansu abubuwan da ake nema mutum ya zama shugaban ƙasa yana da su ko ba ka bane ko ka sama haka har ya fito takara har an samu fita obi ma sun fito takara ko har waye har waye ka kalli duk wanda suke takara da shi kanshi shugaban kasan da yake ci a yanzu ne saboda an ce wani shi ne shugaba sai ake nuna cewa kwata kwata yanzu su wa'ancan da basu sai a ce ba shi ya cancanta ya ba mu ya kamata mai shugabanci kafin shi bola ahmad tinubu ya yi a tiku ya taɓa haka ce ai na taɓa yin mataimakin shugaban ƙasa kafin shi to ni ne yanzu ya kamata a ce na fara yin shugaban ƙasa kafin shi kawai daga gwamna kawai don kawai shi kuma sai ya zo ya yi abin nan ya zama sanata kawai shi kenan sai ya zo ya zama shugaban kasa eh. wa ya kamata sai ce aini na fitar tata shi shugaban kasa ina ce osin baja ma ya zama mai shugaban kasa kuma shi ma tun a cikin zaben ne aka cika shi da kasa kuma aka akai ba a lokacin sai osin baja ya ce ai mu ne ma muke kan mulki yanzu ni ya kamata ma kujerar ta mutu amma bai ci ba Ali ya ce saboda suke nuna wa'ancan su duk ba su da daraja su wa'ancan da suka fito to Aliyu duk sahabban nan suna da daraja suna da falala abu ne wanda yake tsari ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama daga kuma Allah kan fahimta kuma shi alimin ya san haka ne kuma Jaba? ba haka aka tafi a haka shi kuma haka kawai karan kaɗaliya a kowa ba zikau zo ku dinga faɗa kuna tada jijiyar wuya to kun gani tambayar ko wai shin falalar shi da darajar shi tana nuna alu ya fi cancanta da khalifanci ko kuwa ana yace wa nastati'u an nuqsima adillata man qala bi awliyati bi awliyati ali ibn abi talib bil khilafati qabla abi bakr wa umar wa usman ila ismaili zamu iya kasa dalilan waɗanda suke cewa aliyu shi fi cancanta ya zama khalifa kafin abubakar da umar da usman za mu iya kasa shi kashi biyu dalilan su mu kasa shi kashi biyu na farko sai mu ce akwai naqaliya wa aqaliya wato akwai dalilai naqaliya wanda aka naqaito amma ne ko aya ce ko hadisi ko bai ko bai da ko magana daga cikin magabata misali da kenan an naqalto abu daga wani wuri ko kuma ya zamanto aqaliya ne wato dalili ne na molanka da mujarradan hankalin aka yi amfani aka kafa hujja kuna lura ko dai ya fada can ko ya fada nan wanda kuma dalilan wanda suka ce shi bi cancanta to ismul awwal gashi nan ce bangare na farko wanda ya zamanto dalili na qaliya wanda aka nakalto an fahimta <clears throat> dalilan nan na qaliya wanda suke bayani akan an nakalto hadisi, ko hujjoji ko dalilai waɗanda suke nuna cewa aliyu shi ya fi cancanta da wa'annan suke dogara da shi cewa shi da ya kamata ya zama khalifa sai da suka kawo dalilai guda goma su ne dalili na farko shine malam ya ce hadithul gadir hadithin nan na algadir wani ɗan gulbi ne da annabi ya tsaya lokacin da za su dawo daga yaƙi aka tsaya husa tsakanin masa da madina ina fata ana fahimta mun karanta shi a cikin wannan littafin a baya dalili na biyu shine hadisul kisa'i wa ayatul mubahala hadisin nan da annabi ya fito da wani bargo ya saka iyalan gidansa za a zo a yi mubahara irin zubeban kwarya din irin abin da ake cewa alatsi ne alatsi ne alatsi ne ruwan mai karya da shi da kai sai aliyu ya fito da annabi ka ya fito da aliyu da na fadima da sun hasan da husaini ya ce ga iyalansa a fahimta wannan dalilin dalili na uku shine ayatul wilaya ayan nan ta wilaya wadda take magana akan inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu wal ladina amanu suka ce aliyu ake nufi kun fahimta dalilin su na hudu shine hadisul manzila hadisin nan da ya magana akan matsayi ma'ana da yake cewa wai matsayin aliyu a wurina kamar matsayin annabi musa ne a wurin annabi haruna afuwa ka wajen ɗayan annabi haruna ne a wurin annabi musa kun tuna ai da annabi ya tafi annabi musa ya tafi munajati ba ya bar annabi haruna wakilin gaba to shi ma aliyu tun da annabi ya tafi ya bar shi a gida to ya zama kawai to ai ya nuna shi ne kalifan shi <coughs> dalilin su na biyar wil qurba eh ayatu da wil qurba ayat da ke magana akan yan uwa makusanta ba aliyu yana cikin yan uwa makusanta ko yawa dalilin sa na shida shine hadisin sakalaini wato hadisin da ya magana akan aljanu da mutane dan ma ya fito da daraja aliyu sau da aka hujja ce a wurinsu na bakwai shine hadisu aliyu minni wa ala min aliyu hadisin da aliyu ya ce aliyu daga gare ni yake ni ma daga gare shi nake an fahimta to wanda yake wa da kani abin da ya alihun ba shi ya uba da ubansa da uban shi uwa da yau ba to ko ta yi zafi ne da mahaifinsa da mahaifinsa shaƙiƙai ne ko yan uwan juna ne to kaga ai daga gare su suke tare suke da juna kai yanzu kanin mahaifinka ɗansa da ya haifa kai kaga ɗan uwanka ne haka ne ko ba haka bane kai ma ɗan uwansa ne in ce wa daga gare ne ke ni ma daga gare shi ne a kai laifi duk ba daga tsaro ɗaya kuka fito ba Allah ya ce na takwas shine hadithul 12 an gane wannan ko hadisin goma sha biyu na ainihin wato a wilaya shi ma sai na tara hadisin madinata ilimi hadisin da ke magana a kan birnin ilimi ce aliyu ne birnin ilimi ana fahimta mana annabu ne yi ce ni ne birnin ilimi amma aliyu ne kofar wannan ilimin ko wani abu mai kama da haka ko aliyun ne ko ba shi ne birnin na da yadda ya zo a hadisin dai na sai da goma hadisul inzari yau maddari wato hadisin da yake magana akan tsoratarwa a gida waɗannan su ne hadisai ko in ce dalilai da ƙaliya an naƙal to sai ce a ismu tsani al-adillatu al-aqliya to yanzu hadisan su na molanka nan kuma sun kawo guda biyar malam ya ce hadisin da suka kawo ko dalilin da suka kawo shi da hankali suka kafa hujja shi ne suke cewa wai ashja'un nasu ba da rasulillah. wai aliyu ya fi kowa ƙarfi, wanda manzon Allah cikin sahabbai shine ya fi kowa ƙarfi a sahabbai tunda ko ya fi kowa ƙarfi, to ai ne ya kamata ya zama shugaba wannan fa duk dalilan makaryata ne asia to na biyu suka ce alamun nasi kuma suka ce aliyu ya fi kowa ilimi ya fi kowa ilimi in ji su duk wannan akwai dalilan da suka faɗa haka duka da hankali suka gaba wani na uku shi ne aka raba hulun da biyu na saban wasira wai ya fi kowa kusanci da manzon Allah ta ɓangaren nasaba da kuma surkuta nan ba ce ake saura ba su da shi ba don za ka yi tunanin ka ce ai sauran sahabbai ma suna da wannan nasabar da shi ko kuma suna da surukuta abubakar ai surukinsa ne kuma yana da nasaba da shi annaba a kakanni haka shi kan shi usmanu an fahimta haka kuma akwai auratayya tsakaninsu da annabin shi abubakar ma isa annabin ne ya aura shi kuma yar annabin ne ya aura kamar haka shi ma usmani ya aura ta sa yar shi annabi ko shi ya mafi aliyu domin shi yaya biyu ma ya aura har ma annabi ya ce illa ta uku ma da ya bashi amma sai shi usmanu babu dangantaka na kusa sai na nesa aka kalli shi ma ina fata ana fahimta amma kaga gadi akwai wannan surka to sunan cewa suke wai ya fi kowa kusanci domin wannan danwa da kan ne kai kun fahimta kuma ya awar yasa nan ne ma ina dan taya su ne ta <laughs> fahimta to daga nan kuma sai suka kawo dalilin na hudu suka ce aulahum islaman ko awwaluhum islaman wai aliyu ya riga kowa musulunta cikin sahabbai haka zai ce wai ya riga kowa musulunta a cikin sahabbai dalilin sanar na hankali suka ce lam yasjud li sanamin wai alil bai taɓa wa gunki sujjada ba bai taɓa yi ba shi kada ne da taɓa ba cikin sabbi eh? ko alil bin abi ko abubakar bai taɓa wa gunki sujjada ba to akwai wannan dai su ne abinda suka kawo guda biyar kaga goma a can kaga sun kawo dalilai guda nawa goma sha biyar waɗanda suke nuna cewa su a fahimtar su aliyu bin abi talib shine fi cancanta ya zama khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ji fahimtar su kuma kun ji dalilan to shikenan yanzu an yi mana shimfiɗa ne za a fara karatu malam ya ce al-fasl al-awwal fasali na farko الأدلة النقلية لمن قال بأولوية علي بن أبي طالب للخلافة قبل Umar, بكر وعمر وعثمان والرد alaiha yace wato fasali na farko dalilai da aka nakalto mana guda goma can da suka kawo kuna fahimta ga waɗanda suke cewa aliyu bin abi talib shi ya fi cancanta ya zamanto khalifa kafin abubakar da umar da usmanu da kuma raddi a kan wa'annan dalilan guda goma haka kuwa ba ana gaya maka za a yi radda su yawwa Malam ya ce arbaba hasil awwal dalili na farko da suka kawo kuma aka bane suka ce hadisul gadir ko hadisin nan na gulbi da na ce wani ɗan ruwa ne haka inda aka tsaya wai me ya faru a gurin ya aka yi malam ya ce an zaidu bin arkamin ka an ruwaito daga zaidu ɗan arkam yake cewa kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yauman fina khatiban wata rana annabi alaihi salatu wassalam ya tashi yana hulba a cikin mu bana yana magana bima'in a daidai wani ruwa wannan ruwan yud'a khumman ana ce masa humma baina makkata wal madina tsakanin makka da madina ana fahimta hamidallah sai annabi ya gode wa Allah da zai magana wa asna alaihi ya bi Allah wa wa'aza ya wa'azantar wa zakkara ya kuma tunatar ya ja kunnan sahabbai aka nasiha ce sun maƙala daga nan sai annabi ya ce ala ayyuhan nasu ya ku mutane fa inna ma ana basharun ni fa mutum ne dan adam an fahimta yushiku an ya ati rasulu rabbi fa uji dan aiken ubangiji na yana dab da isowa in amsa wannan kiran nasa ma'ana mala'ikan mutuwa yake nufi a kusa tafiya wa ana tarikun fikun alaini ni din zabbar muku wasu ababai guda biyu masu nauyi an gane ko yawa awwaluhuma kitabullahi an gane ko na farkon su shine littafin Allah yana da nauyi ko bai da shi yana da nauyi Allah ce mene inna sanulqi alayka kaunan thaqila lalle za mu sa maka magana wanda yake mai nauyi sannan ya ce, fihil huda wa nur a cikinsa akwai shiriya da haske fa biki bi kitabillah annabi ce ku yi riko da littafin Allah wastamsiku bihi ku kuma yi riko da shi gamgam ko ku karɓi littafin Allah ku yi riko da shi gamgam a hassa ala kitabillahi ya kwadaitar akan littafin Allah wa raggaba fihi ya kwaɗaitar sosai sun maƙala sai ya ce wa ahalu baiti abu na biyu mai nauyi su ne iyalan gidana su ne suka kawo a can gudun an gane ko a ah, ina ga a na kenan wanda nake cewa sakalai har nace mutane aljanu da mutane to wayannan su ake nufi ababai guda biyu masu nauyi ne ba mutane da aljanu ba sai ana iya gyara ma'anar an fahimta sai ya ce da iyalan gidana iyalan gidana ya ce uzakkirukum Allah fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah akan iyalan gidana an gane ko ya sake cewa uzakkirukum Allah fi ahli baiti yuzakkirukum Allahu fi ahli baiti har su uku annabi ya maimaita wannan fa qala Husayn ibn Sabra li Zaid sai Husayn dan Sabura ya ce wa Zaid ya ce wa man ahlu ya Zaid wai shin su wane ne iyalan gidansa ya kai Zaid ba Zaid ibn Arqam ne ya faɗa musu hadisin ba shi a gabansa aka yi faɗa musu wa'azin shi ne ke faɗa wannan shi da yake faɗa musu sai wannan ya masa tambaya yanzu za a tambaye mai kawo hadisi kuma su aka yi mawa'azi su waɗannan Hussein ibn sabura su ne sahabbansa a lokacin da yake faɗa mu wannan magana da ya tambaye shi sai kai tambaya kuma sai ka ƙara bi da wata kafin a baka amsa kai ne kana haɗuwa da wani alele sai ka ce kana wa ina ne masallacin al'adamawi ba shi bane wancan da nake hangowa da dan asumiyan nan kai tambaya kuma ka ƙara da wata irin wannan ne to irin haka ne wai da Allah su wane ne iyalan gidansa kafin ya bada amsa sai kara alaysa nisa'uhu min ahli baiti shin matansa ba sa cikin iyalan gidan shi ne kaga tambaya biyu a ne aka yi masa qala nisa'uhu sai ya bashi amsa yace nisa'uhu min ahli baiti iyal matansa suna cikin iyalan gidansa walakin ahlu baitihi man hurima as-sadaqatu ba'dahu wato amma amsar ka gaba daya ita ce sun iyalan gidansa waɗanda aka haramta musu cin sadaka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda haramun ne su ci sadaka kuna fahimta ya ce wa manhum suwaye ƙala hum ƙalu aliyin iyalan gidan aliyu gaba ɗaya kuna fahimta mana shi kansa aliyu da matarsa da 'ya'yan shi da zuri'a Sa'adu ne kawai ba su sadaka ba mana ce goni ya zo ya mulgudu ya zo ya kai wani larabci ya samu mutane da basu gane bai ta an shi kudin ana ba shi wani jikan manzan Allah ne jikan na na faɗi mani to me za a yi a san sadaka a cikin ko ku taba gani ba ku taba ganin balarabe ya zo ba wani na fassarawa a samu wani baki ta fassara larabci shi wani ya fassara daidai wani ma ba daidai ba a dinga tattara mai kuɗi ya taho daga Morocco ko daga wata ƙasa ko algeria ko kaza ko ku taɓa gani ba ya ce iyalan aliyu wa alu akhil da iyalan aqilu an fahimta shi ma dan wa aliyu ne wa alu ja'far da iyalan ja'far shi ma ɗan uwansa ne wa alu abbasin iyalan al-abbas wanda shi kuma amminsu ne waɗancan yayan abu talib ne kuna fahimta kun ga da kuma shi annabin kansa iyalansa ko wanda akwai matansa a ciki akwai kowa da sauransu qala sai yace kullu haula yuhrima ya ce duka wa'annan an haramta musu cin sadaka qala na'am zai ibn arqam yace kwarai an hana su waja inda ghairu Musulmin, wani hadisin ya zo a wajen wasu daga cikin malaman hadisai banda muslim ka cirmidi kamar imam tirmidhi wa ahmad da imam ahmad wa nisa'i da imam nisa'i fil khasa'is a cikin khasa'is an gane ko wal hukka wal hakim haka yazo wurin imam al hakim shi ma wa ghairihim da ma wasu daga cikin maluma menene yazo a wurin su a riwayar su ziyadata cewa akwai abin da ya karu akan wannan maganar cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu duk wanda na kasance shugabansa to aliyu ma shugabansa ne a wannan riwaya kuna ji Allah yake cewa a ah, wannan shi abin da ta karu a wasu riwaya in haka ce kasais mara a cikin kasais sun aliyu ake nufi ko abinda aliyu yake banta da shi da wasu da cikin sahabbai malam ce wa ja'at ziyadatun ukura wasu ƙare-ƙaren ma riwayoyi sun zo misli ƙaunihi kamar fadin sa annabi da ke ce Allahumma wa liman walahu nabi ya addu'a ce ya Allah ka jikunci wanda ya jikunci aliyu wa adi man adahu ka kuma kyamaci ko kai gaba da duk wanda ya gaba da aliyu wansur man nasarahu ka taimaki duk wanda ya taimake shi wa khudul man khazalahu ka kaskantar da wanda ya kaskantar da shi wa adilil haqqa ma'ahu haythu dara ya Allah ka karkatar da gaskiya tare da Aliyu ji inda Aliyu ya karkata idan inda Aliyu ya karkata ka sa gaskiya tana nan wurin ka fahimta malam ya ce ba ma nan ba wa ziyadatul ukra har yanzu dai akwai wasu ziyarorin kare-karen wanda ya ce la ajida wani wannan ko la jadwa ne abin ya dan kusa ne to la jadwa min zikri halal wanda babu wani bukatar sai mun kawo su a nan malam adalci yake duk ya kawo abin da su suka faɗa da asalin abokinka ne ba kwa shi da shi abokin gaban ka ko abokin rikin jituwarka ba zai kawo ka ba ko da a cikin littattafanka ne ya ce ba sai mun kawo su a nan ba sai ce to fa amma ziyadatu man kuntu maulahu fa aliyun maulahu amma wannan tsarin na cewa duk wanda na kasance shugabansa aliyu ma shugabansa ne Ya yace fa waradat inda tirmidhi wannan riwaya ta zo wajen imam tirmidhi wa ahmad wal nisa'i wal hakim wa ghairihim bi asanid sahihatin an annabi sallallahu alaihi wasallam wannan riwaya ta inganta kenan baka da haufi ko yace wa amma ziyaratul ukhra amma wannan karin kuma na gaba shi ma kamar inda yake cewa Allahumma wali man walahu ya Allah ka rubuci wanda ya zubunce shi wa adi man adahu ka kiyayya da gaba ga wanda ya kiyayya da shi sai ce hadhihi ziyadatu wannan ƙarin sahaha babu ahli ilmi wasu daga cikin malamai sun inganta ta suna ganin sahiha ce an gane ko sai ce wasu sahihu annaha la tasihhu amma mafi zan zance ba ta inganta ba a ce wasu sun inganta ta amma mafi ingancin magana shine ba ta inganta ba ana fahimta na gaba sai cewa amma ziyadatu amma wannan karin kuma duka ƙara-ƙara ne fa a wasu da suka zo ban daga asalin hadisin can mun karanta shi ya ce wannan ƙarin shi kuma da yake cewa unsur man nasarahu a taimaki wanda ya taimake shi wa khzul man khazalahu ka kaskantar da wanda ya kaskantar da shi wa ajir al haqq ba'ahu haythu dara ka karkatar da gaskiya tare da shi duk inda ya karkata yace to fa hazihi ziyadatun makdubatun ala ali ala nabi sallallahu alaihi wasallama ce wannan tsari ne na ƙarya da ake wa manzan Allah sallallahu alaihi bai faɗi wannan magana ba ƙarya ce aka yi wa manzan Allah ana fahimta jama'a malam ya ce wa hadha alhadith yustadallu bihi shi'a yastadallu ne ba yustadallu ba wannan hadithin yastadallu yastadallu biha ash-shi'a yace ɗan shi'a suna kafa hujja da wannan hadisi ala anna aliyan radiyallahu anhu wal khalifatu ba'da rasulillah sallallahu alaihi wasallam suna kafa hujja akan cewa wai ali ibn abi talib shine khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana fahimta mm. suna kafa hujja da shi akan haka min babi qaulin nabi sallallahu alaihi suna kuma faɗin wannan ne a babin maganar da annabi ya faɗa inda yace man kuntu maulahu fa aliyun maulahu wanda ya zama ni ne shugaban sa bin sun al'amarinsa to aliyu ma haka ne ya kuluna har ma suna cewa inna qaulan nabiyyu man kuntu maulahu fa aliyun maulahu annabi ya faɗi wannan magana ai anna ai aliyu huwa al-khalifatu wal maula shi aliyu shine khalifa kuma shine majibunci bi ma'anar wali ma'ana wanda yake jagora ai as-sayyid alladhi yajibu an yuta'a ana shugaba wanda ya zama dole a yi masa da'a hadhihi hiya jihatu dilala to wai su shine bangaren hujjar su a cikin waɗannan hadisan da duka riwayoyin ƙaryar da na gaskiya duka wannan ne shine wajen su malam ya ce waje alhadithu kazalika al-aliyyi radiyallahu anhu hakanan hadisi ya zo daga shi aliyyu Allah ya tsara masa yadda amma kana fi rahabati fil kufa lokacin da yake kufa a rahaba annahu qala ali yake cewa man sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu li yawma ghadir kum wane ne a cikin ku yaji annabi yana faɗa mini a lokacin ghadir kum din nan wannan ruwa gulbi inda annabi yake faɗa a kaina cewa man kuntu maulahu fa aliyun maulahu waye ji haka annabi yake aliyu yake tambayan sahabbai a kufa a lokacin Shi shine yace fa shahida bi zalika 12 badriyan ya mutum goma sha biyu suka kafa suka bada shaida wanda suka halarci yakin badar kan mutum goma sha biyu suna wurin su sun ji yakin badar suka ce ni ma naji wannan ma ya ce naji wannan ya ce naji a gaban su mutum goma sha biyu su da annabi ya ce lallai duk wanda ya zama to cewa ni shugabansa ne to aliyu ma shugabansa ne wannan fa kuna da tunanin za ku tuna ba wai ina so mai da baya kaɗan ne aliyu yana gaya ma yan kufa kun san yan kufa yan taratsi da suka zo suna so su mai tawaye ya ce ni ba shugaban ku bane annabi ya ce in dai shi kun yarda shugabansa bane ni shugaban ku ne wannan shugaba sai tuno musu da wannan hadisin a lokacin kundina yake cewa zai ba da shaida ya ji da annabi ya faɗa ya ce duk wanda na kasance shugabansa to aliyu ma shugaban ka zai ana samu mutum goma sha biyu suka ba da shaida ce lalle annabi ya faɗi wannan magana to ba wai aliyu ya faɗa ne dan ya nuna cewa wai shi kaza a a cikin kokarin sa ne ya janyo hankalin mutanen kufa ne sai in kufa su ma dai suke da yahudawa yahudu tuba babu Allah ya kyauta malam ya ce to sababu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam hadal kalam bi ali me yasa annabi ya faɗa wa annabi wannan magana dalilin akan wannan magana ya ce yaz'umuna anna an sallallahu alaihi wasallama innama awqafa an-nasa fi hadha al-makan fi al-harr ash-shadid suna ikirarin cewa wai annabi ne ya tsaye da mutane a wannan guri gashi ana tsananin zafin rana kuna fahimta aifil juhfa wato a jufa jufa ɗinnan nan shine miƙatun mutanen mu na yammacin afirka daga cikin mu yan najeriya idan za mu tafi na in za mu tafi umara ko aikin haji yanzu ba maliya ya mamaye wurin babu juba sai dai muna wucewa ta saman juba a jirgin sama ana fahimta in ma dai alhaji ko mai umara in zai wuce ta wurin ya harama da aikin haji shi tun a cikin jirgi ka ce labbaik allahumma umratan kana sauka a jidda ka riga ka sauka da haramun ka da kuma ka ci gaba da talbiya tun a sama dama ko kuma ka zo ka wuce shi haka ka wuce miƙati yanzu menene kan wanda ya wuce miƙati shine ya koma miƙatin idan ka sauka a jidda sai ka hau mota daga jidda ka je rabe shine yake daura da wannan zurfa da ya faɗa ba shi ne daura da juhufa wanda malamai na duniya suka yarda da wannan saudiya ta gina masallaci ma da bayi kanin mai miƙati a maimakon juhufa din sai ka je rabi ka hau mota ka ɗauko harba daga rabi ka wuce ka wuce cikin maka ka je kai umaranka amma ba za ka ɗauki harama a cikin iyakos ɗin jidda ba don jidda ba miƙaci ba shi mazaunin jiddan ɗan jidda wanda shi a jidda yake shi ne zai ɗauki harama daga gidan shi don su suna ma dulan ne ɗan maka shi ne ɗan maka wanda zai ɗauki harama daga cikin maka annabi da yake cewa hunna la hunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj aw al-umra yana nufin wanda ya zo bako sai ya zama dan garin ya zauna wani abu ya kai ka cikin garin jin da ka zauna ko maka ka yi kwanaki kana wasu harkoki ba zama ba sai ka kana so ka yi umara daga inda kake a ka sai ka ɗauki haraba a ce aka yi ka sauka a jirgin sama a iyakar ɗauki harama ba ana kurakurai sosai a nan gurin duk wani alhaji ko an umara da ya ɗauki harma a jirgin ya kuskure akwai fidiya a kashi ya wuce kati Allah kama mana gyara wannan mas'alar an kai ruwa rana san me yasa har yanzu an kasa takunan ita ba alhazan da suka yi lantarki za su wuce jidda kamata ya yi tun daga nan gida najeriya kowane alhaji ya shiga jirgi da haramun sa a jikin shi kawai shi ne a yi haramun a sama ba mu wurin ba amma sai ga alhaji sun sauka a jidda bangalan nan ma'aikatan iyakar suna koransu suna tsirara wajen canza kaya da ban yi ba komai suna yalla yalla wani ya tsare ki ga maza ga mata abin ba can gani wala ko ba sa shi laifi akan wa to idan kuma ba za su shiga ba idan alhaji ya sauka ajin da a dauke shi a mota mara a kai shi rabin da ya dauko harama amma ko ba za a yi ba daga nan sai da dauke ku mota ko zira a cikin magana wai wa zai yanka ragon ko tunkiyar kan wata kai matsala akwai matsala abu ne fa mai sauki Allah ya kamar sauki a wannan wuri wai ne yake magana ce a wannan zulhulaifa ɗin ba zulhulaifa ba afwan ya sanar shi jihufa ko jufa yace allati fiha gadirukum wanda anan gadirukum ɗin yake wannan gulbi na ruwa wa kana adaduhum akthar min mi'ati alfin adadin sahabbai a lokacin sun fi mutum dubu ɗari kana ji abai sun fi dubu ɗari wa kana muftarakul hajiji kuma wurin joint ina irin ci junction din nan a kafa muftara ana zuwa a nan ne idan alhazai sun zo sai a yi sallama wanda zai gabas ya gabas wanda zai yamma an mutum sai Allah ya mu shekara mai zuwa ko kuma an taho lokacin za a zo sai ga an haɗu kamar wani joint ne da ake haɗuwa a tsara ranka yawa zuwa aikin haji in za a dawo a nan ne ake rabuwa shine muftarakul hajiji wa annahu sama bihim annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tare da sahabbai a wannan guri da yubayyana lahum amra dan ya nuna musu waye musu bayanin nan kawai ya tsaya da su tare da su auren shine wannan magana na man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu bare yace wa yuriduna ziyadati allati marra dhikruha kuma suna ƙara wayannan ƙare-ƙaren da muka ambata a baya kuna fahimta da wanda ya tabbata ya faɗa da wanda kuma aka yi aka ƙaji aka mu annabi ko ba ka bane ga ƙarya da wanda wasu malamai suka inganta da mafi inganci shine bai inganta ba ko Allah ya ce wasu sahihu anna hadha al-hadith sababuhu amrani abin da ya fi inganta cikin maganar gaskiya ba wannan maganar da suka faɗa ba dalili biyu ne dalilin wannan hadisi dalili na farko an buraida ibn al-musayyib al-husayb ibn al-husayb radiyallahu anhu qala burai da yake cewa Allah ya kara masa yadda arsala Khalid ibn al-Walid ila Nabi sallallahu alaihi wasallam li yursila lahu man yaqbidu al-khums kuna ji Khalid ibn al-Walid ya aika wa manzon Allah akan ya aiko da wanda zai karbi ɗaya bisa biyar na khums an bai wannan ko fa jaa Aliyu, Ali ya zo ya karba wa qabad al-khums summa tara jariyatan daga cikin khumsin da ya bayar ta wannan ganima to shine kuma sai wai aliyu ya zaɓi wata yarinya min al-khumusi a cikin khumusin wa dakhala biha ya tare da ita wa qala yake cewa kuntu ubghidu aliyan na kasance ina jin haushin aliyu wa qad wa qad ikhtasal ashi yayi wanka ya fito qultu li khalid sai na ce wa khalid ala tara ila hadha baka ga wannan ba falamma qadimna ila annabi ba ta bana ba ga abin da wannan yazo yi ba kawai ya dauki wata yaji ya kwanta da ita saboda ku yanga ce lamma qadimna ila annabi sallallahu alaihi lokacin da muka iso wajen annabi da karku dalika lahu sai ni na fada wa annabi abin da alibi fa qala li buraida sai annabi ya ce wa buraida ya ce ya buraida atubbidu aliyan kana jin haushin aliyu ne an fahimta saboda wannan abin da yayi a kulsu na'am buraida bai koyi bai ce eh, ina jin haushi gaskiya فقال النبي سي النبي يتي لا تبغضه كرك جبا جن هوشين سا كرك فشي دشي فإن له في الخمس أكثر من ذلك أتكون ولا خمسا wani uba five ɗin da aka ɗibo aliyu yana da kaso sama da wannan mafiyan gan da ya amfani da ita mana ka shi a ciki ya fi wannan ma wannan ku yanga kuna ji annabi ya gaya masa wannan wa wata riwaya kuma yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala li buraida annabi ya ce buraida man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu matukar duk wanda ya zama ni shugaban sa ne to aliyu ma shugaban sa ne to ai shugaba kuma yana da dama ya tasarrufi akan dukiyarsa ko ba haka ba shine ma'ana ai shine sabon kaga dalili na farko na hadisin kenan ba to sai dalili na biyu ya za mu karanta shi sannan sai mu tsaya saboda na san lokaci yayi ya so ko farar da ne sai mu karasa yace dalili na biyu dan ba mu karanta dalili na biyu za mu yi mantawa ya kamata mu hada su ne yace dalili na biyu shine an abi sa'idin an karbo daga abi sa'idin anna aliyan cewa lalle ali ibn abi talib mana'ahum min rukubi ibn sadaqa ya hana su hawa wato raquma na zakka su hau kai ali ya hana su lamma kanu fi yaman lokacin da suka je yaman an fahimta ya ce wa amara alaihim rajulan aliyu ya shugabantar musu da wani mutum shine shugabansu wa kharaja ila annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya tafi wurin manzon Allah fi makka a makka ya bar su anan yace ga shugaban ku ya ana su sawo summa lamma adrakuhu fi tariqi lokacin da suka tawo kuma suka riski aliyu a hanya idan ladhi amarahu sai ga shi wannan mutumin da aliyu ya bari a matsayin shine ne shugaban wa'illan mutane an ƙazina lahum bin rukubi shi kuma mutumin ya ba su dama hawa ragumin ba aliyu ya hana su ana fahimta lamma ra'ahum lokacin aliyu ya gansu haka wara al'ibla alaiha asarun rukubi ya ga dabbobin wainar raƙuban da alaman an hausu ya fahimta kaga za ka gane an hau wannan dokin an hau wannan jakin an hau wannan raƙumin haka iya fahimta haka ne aliyu ya ga wainar dabbobi ya fahimta an hausu ne ba sai aliyu ya fushi sun ma'ata bana ibuku, ya zargi ya yi fada ga wannan wakilin nasa da ya daura musu na'ibinsa da ya sa shi a matsayin shugabansu alladi ja'alahu makanahu wanda ya sa shi a su kafin ya tafi qala abu sa'id abu sa'id ne yake cewa falamma laqina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakarna ma laqinahu min ali yace da muka haɗu da manzon Allah mu kuma sai muka faɗa masa abin da muka haɗu da shi na wannan mu'amala tsakaninmu da aliyu aliyu ya matsa mana ya ce kan mu hau kuma gashi da ya tafi bar mana shugaba shugaba kuma ba mu dama aka zo aka hau kuma ya zo ya buɗe masa wuta yana ta masa fada kaza kaza kamar haka ta fahimta sai ka ga annabi abinda suka ci da shi daga wurin aliyu min al-ghilza kaji yace na zafi wa tabi'in da kunta ta musu da aliyu yayi wa fi riwayatin a wata riwaya kuma annaha kanat hulalan cewa ababan ado ne aradu an yalbisuha suna so su sa wannan kayan adam aka ce hulal daga jam'i ne na huli da su zinarai azurfa irin mundaye sarƙuna zabba an fahimta kayan ado suna so su sa shi mana ahun aliyu aliyu ya hana su an gane wannan komin lufsiya faƙalar rasulullah sallama to a lokacin sai annabi ya ce ma ya sa'ad ibn malik ishru ya kai sa'ad ibn malik wa huwa abu sa'id wannan da ya kawo ƙara yace ba'da qaulika li akhika ali mana kai shiru mana wasu maganganu da kake faɗa a kan uwanka ali har ya dan uwan shi ta sahabi ɗan'uwansa ne musulmi ɗan'uwansa ne kaza ya ce fa wallahi da kad alimtu annahu ahsana fi sabilillah na san wallahi ali ya kyautata a bisa hanyar Allah mana da abin da aliyu ya yi da ta gaya masa ya kuntata ya yi zafi ya yi kaza ya yi kaza ina fata ana fahimta ibn kathir abul fida isma'il ibn amr ibn kathir sai yake cewa isnadun jayyid isnadi ne mai kyau ala shartin nisa'i a bisa shartin imamun nisa'i a kharajahu al-baihaqi wa yace imam al-baihaqi da wasu daga cikin malamai sun fitar da hadisi kala ibn kathir wa ibn kathir yake cewa inna ali radiyallahu anhu lamma kathura fihi al wal qal ali fa lokacin da ce ce ku ce yawa a kai shi kali ya ce min dalikal jeshi daga wannan rundina sababi man iha mustimalin iblis sadaka saboda ya hana kar a hau raƙuma na sadaka na zakka wasu ja'ihi min humul hular da ƙwato kayan adan nan da ya a hannunsu ya hana su sanya shi allaci atlaka halahun na'ibuhu wanda daga baya fa duka wannan mataimakin aliyun da ya saka ya sake musu ya ba su dama suka haura kuma kuma ya sake musu wannan kayan ado Allahu a'lam Allah shine mafi sani lamma raja'a rasulullahi sallallahu alaihi min hajjatihi lokacin da annabi ya dawo daga aikin hajjin sa wa tafarraga min masahi manasikihi ya kammala ibadunsa gaba daya wa fi tariqihi ila al-madina a hanyar sani da zai koma madina marra bi da khummin sai ya wuce ta hanyar wannan da khummin kuma dama akwai cece ku ce kan maganganun aliyu ka fahimta kuma wuri ne wanda nan ne zai iya hada kowa da kowa a hanya duk ana mutu tun da kaga za a rabu wannan zai yi garin su wancan zai yi garin su kowa zai tafi da me wani abu na hamami da matsali akan aliyu bin abi talib to yayi daidai kafin a rabu a wurin annabi wani bayanin da kowa zai iya tafiya da wannan sakon ka lura da magana to da aka da suka taho wannan guri annabi zai koma madina yayin sai suka zo ta wannan gwanzali da kuma faqama fil nasi shine ya tashi cikin mutane khatiban yana yi musu bayanai barra asahata ali ya kubutar ya ainihin wato barantar da ali ibn abi talib akan abubuwan da ya aikata ku daina jin zargin sa ku daina kaza ku daina kaza wa rafa'a qadrahu har ma ya daga daraja ali ibn ya nuna musu mutum ne mai daraja ba wanda za ku rika faɗin maganganu a kansa bane wa nabbaha ala fadlihi ya nabbahar da mutane akan falalar Aliyu ibn Abi Talib li yuzila ma waqara fi qulubin nas ka gani dan ya kawar da abin nan da ya karasu a cikin zukatan kasirun minan nasi daga cikin da yawa cikin mutane har yanzu ni ban ga mu tsaya kawai a nan gurin ko eh, sai mu tsaya a nan gurin darasin sun gabare wanda baya nan ba zai ji karshe ba eh sai a daure a karanta karanta ko ba kan amma da kaji hikimar da annabi ya faɗi wannan magana ka gani Allah ke sarki ya shirye da mu Allah ya ba mu ladan abin da makaranta daidai wanda muke kuskure su karanci ilimi Allah ke sarki ya ba mu ya yake mana ko wanda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله Allah